huwa al'abatar. هو mai حقيقة shi shine wanda ya yanke daga dukkan wani alheri kuma wanda aka manta ba a ambatonsa sai da mummuna ambato